daga wannan yankin anguwa madinar zazzau a nan garin zaria lardin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana muna sadaka ne biyu ga watan ramadan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga maka zuwa madina shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyar daidai da sha biyu ga watan uku shekarar bature dubu biyu da ashirin da hudu wannan shine darasi na biyar insha allah a cikin geren gyaran na karatun wannan littafi mai albarka مقالات رمضانية شهر الصيام آداب وأحكام نبض مالني الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى وندى ببن آل بنسى آه، الجزائري يتترى منا wanda kuma muka fara darasin shi insha Allah in ba manta ba muna gaban da malam yake bayani game to baiwa ce ta musamman da Allah yake yi wa bayi duk wanda Allah ya tsawaita rayuwar shi har ya shaida watan Ramadan to ya samu wani falala wanda ya tantance ya gode wa Allah ya yaba wa Allah ci za mu tashi shafi na sha shida a kan wato a gaban da ya ce wa shahar Ramadan wa Ramadan al-mubarak min hatun ilahiya jama'a watan nan na Ramadan mai albarka baiwa ce ta musamman da Allah yake yi wa bayi wa hibatun rabbaniyya ba kyauta ce wadda Allah yake yi wa bayinsa halittu baki ɗaya li yazdada alladhina amanu imana domin masu imani imanin su ya ƙara ƙaruwa Allah ya sanya mu daga cikin waɗanda imanin su zai ƙaru wal yatuba man kana mufarriqan wa muqaffira sannan kuma wanda da can ya zalunci kanshi ya gaza yin abin da Allah ya umarce shi da yi ya ainihin wato kasance cikin saban Allah dama-dama to ya yi amfani da wannan daman ya yi istiglalin wannan furfan ya tuba zuwa ga Allah wato Allah ya so mutum ne in ma ne zunubi ne shi to Allah na son shi ne domin ya shiga watan ya nemi gafara kuma Allah zai gafarta mishi garanti ne duk laifin da kake yi wa Allah in ka nemi gafaran Allah cikin wannan wata Allah zai yafe maka kaga dama ce kai ma Allah ya baka to wanda kuma ya kasance dama can yana kan biyayya ne da da'a ga Allah to shi ba shanta kewa zai ba shi kuma ana son ya ƙara kaiwa gaba ai bahaushe ya ce idan mutum na da kyau ko ya ƙara da yawwa ma'ana duk kanka idan ka daina yin wanka to za ka dawo ka zama baka da kyau amma kana da kyau sai ka ƙara da wanka shi kuma wancan mai datti shi kuma sai ya zo ya wanke kanshi domin shi ma ya yi alamar kyau ko to abinda Allah ke nufi da bayi kenan shi yasa ya ya kawo musu wannan watan Ramadan amma da Allah ya ga dama sai mun sai mun shekara ba tare da wani ibadar Ramadan ba Allah ya ibar mu mai Ramadan din akwai wanda zai kama Allah amma Allah ya mana ne domin ya amfane mu zaka jama'a mu ci moriyan wannan dama Da shi mun shiga watan da shi kun yau har mun waye gari safe biyu ga watan malam ya ci gaba da cewa ولقد اختص الله هذا الشهر بخصائص wa wa mayyazahu bi mazaya in farada biha an sahir dan haka jama'a Allah madaukakin sarki ya kibanta wannan wata da wasu wato abubuwa kebantattu kuma ya fifita wannan watan da wasu fifiko wanda duk sauran watannin ba su kai shi ba Haka yana da kyau mu san waɗannan abubuwan ko sai ma da yake wali naqifa ala ba'dha ندرك izamati hadhihi ni'ma to yana da kyau a daidai wannan gaba mu dan faɗi wasu daga cikin waɗannan fifikon da waɗannan ke da shi don kowa ya ga ta wani hanya zai bi ya dace da waɗannan falalolin ya ce allati an'ama Allah biha ala madaukakin sarki ya ni'imta mu da su li nashkurahu haqqa shukri wannan zai sa mu ƙara yaba wa Allah mu gode masa haƙiƙanin yabo da godiya wa na'budahu haqqal ibad wannan kuma zai sa mu bauta wa bauta mu dage wajen bauta da za mu yi a wannan wata na ɗaya 'yan uwa masu albarka malam yace innal shahri ramadan al-karim lallai wannan kanci mai albarka wata da ake yin azumi khususiyya bil qur'an tana da ainihin wato darajar a wannan watan ne Allah ya zama da alqur'ani kuma ya san alqur'ani maganan Allah ne lokacin da Allah ya zaɓa domin ya saukar da maganarsa a ga wannan lokaci zai zan lokaci ne mai muhimmanci kai ka ɗan adam abin da kai na musamman wa kanka kana ɗaukan wannan rana a matsayin wani ranar tarihi ba ka bane idan mutum misali Allah ya kaddari ya ci wani babban nasara a rayuwa a harkan kasuwanci harkan ɗalibta ko a ma'aikatanka ko siyasa ma ranan nan da ka samu wannan matsayin ba kana ajiye tarihin shi ba duk in an kai an komo haka ce wani rana ne ka taɓa jin daɗi a rayuwar nan sai ka ce ranan da na yi kaza to Allah ya saukar da alkur'ani alkur'ani kuma maganar Allah ne babu littafin da ya kai alkur'ani daraja to ashe lokacin da Allah ya saukar da wannan littafin wani lokaci ne na musamman to wannan lokacin ya dace da watan Ramadan to irin wannan watan ne Allah ya kawo ka ciki aiko ko kaga Allah ya nufe ka da falala Zama an fahimta ko unzila fihi alquran fa huwa ash unzila a wannan wata ne aka sauka da Alƙur'ani mai girma hudan linnas wanda wannan littafi ya zama shari'a ga mutane qala ta'ala ku ji abinda Allah yake shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran watan azumin nan watan ramadan to a cikin watan ne muka saukar da Alƙur'ani. hudan linnasi qur'anin nan kuma shine shiriya ga mutane wa bayyinatin min alhuda wal furqan kuma wannan ai har ila yau alqur'anin nan shi yake bayyana wa mutane bambanci tsakanin abu mai kyau da mara kyau bambanci tsakanin tauhidi da shirka bambanci tsakanin bid'a da sunna jama'a an fahimta ko wannan aya na cikin suratul baqara aya na 185 faqad imtadaha allahu ta'ala fi hadhihi al-aya al-karima shahar Ramadan au shahar Siyam kaga a cikin wannan ayan Allah ya jinjina wa wannan wata ya yaba wa wannan wata ko ya yabi watan min bayni sa'ir shuhur tsakanin sauran watanni kaga ba wani wata da aka ambata a nan na sai na azumi ko saboda wannan daman saukar da Alƙur'ani da aka yi a cikin watan bi an ikhtarahu li inzali alqur'ani azim saboda Allah ya zaɓi watan domin ya saukar da alqur'ani mai girma bal kai abin ma ya wuce haka qad da fil hadisi ya tabbata a cikin hadisi maza Allah sallallahu alaihi wasallam bi annahu ash-shahr alladhi kana fi kutub al-ilahiyya tanazzala fihi ala al-anbiya jama'a barka da wani karin bayani watakila baka taba jin wannan ba ba ma fa qur'ani ba kadai duk wani littafi da Allah ya saukar wa wani annabi cikin annabawa da suka gabaci manzon Allah to su ma an ba su waɗannan littafin ne a irin wannan wata ta ji wani ƙarin haske ashe kenan Allah madaukakin sarki yana da ainihin wato wani fifiko da ya alakanta da waɗannan shi yasa dukkanin annabawa da suka gabata ka dauki annabi Ibrahim ka dauki annabi Dawud ka dauki annabi Musa annabi Isa dukkan annabawa da aka sauka musu da littattafai to ba a yi musu wannan wahayin littafin ko ba a saukar da littafin sai a watan Ramadan lalle wannan wata ne mai ainihin wato karanci kamar yadda muke ji menene dalilin wannan magana kada kawai ya zama tatsuniya ko ina aka samu dalilin cewa su ma sauran littattafan a cikin wannan wata na Ramadan aka saukar malai ce sa fi musnadi lil imami Ahmad ya tabbata a cikin musnad na imamu Ahmad imamu ahli sunna wal mu'jam al kabir da littafin babban malami al imamu Tabarani mu'jam din sa al kabir min hadisi Wasila bin al Asqa a cikin hadisin sahabi Wasila dan al Asqa anna rasulullah Allah yace lalle manzon Allah tsira da mutum Allah ka kare shi suhufu ilam fi wani lailatin min ramadan ba kana karanta suratu sabbih isma rabbikal a'la ba can karshen suran me kake cewa inna hadha la fi suhufil ula suhufi ibrahim wa musa to wannan suhufu ibrahim Allah to yaushe aka saukarwa da annabi ibrahim wannan littafin sai manzo Allah ya ce an sauka mushi a daren farko na watan Ramadan ne irin daren jiya da ya gabata ko mu fahimta tun wannan daren aka saukarwa da Annabi Ibrahim sufi Ibrahim sai ya ce ne wa unzilatit tawratu likitin mabainat min Ramadan littafin at-taura kuwa na wani annabi kenan annabi Musa alaihi salam shi kuma an saukar mushi ne kwanaki bakwai sun shuɗe tsohon watan ramadan daren yau suke nan daren bakwai ga watan ramadan in an yi azumi shida dai to daren aka shiga kenan na bakwai ɗin da za a yi to a nan lokacin aka saukarwa annabi musa da attaura kan farko aka saukarwa da waɗannan annabawan wal injilu da asharata cikin ramadan injilu tabi isa alaihi salam 'yan kwanaki goma sha uku a goma da tsakiya an fahimta ko ba unzila al-furqan sai aka saukar da al-qur'ani shine alfurqan ya arba'i wa ishirina khalat min ramadan a dare na ashirin da hudu ko kuma bayan yini na ashirin da hudu aka saukar da alfurqan kina an saukar da qur'ani a goma na ƙarshe ina fata an gane ka duba fifikon da Allah madaukakin sarki ya ƙara baiwa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su littafin sai ya sauka a kwanaki goma mafi falala na watan ko kun fahimta dan a cikin kwanakin Ramadan din kuma wasu sun fi wasu falala goman karshe ya fi dukkanin ainihin wato kwanakin watan to a lokacin aka saukar da alkur'ani kuma mun fahimci ke ko kaga wannan sai ya tabbatar da cewa ashe wannan watan da Allah yake ta bibiyan kwanaki kwanakin watan yake saukar da littattafansa da ya aiko annabawa da shi to wannan wata ba wata ne da ya kamata mutum ya ɗauka da wasa ba shi kanshi Allah da ya halicci kwanakin da watannin to ya baiwa wannan watan falala da haka kowa sai ya daji domin ya ci wannan falala Allah ka sa mu dace wannan hadisi kamar yadda muka ji hadisi ne wanda malamai sun tabbatar da ah, kyautuwan shi mala albani ya inganta ko ya kyautata a cikin silsilar sahiha hadisi na 1575 sai mala an yi wato ya ce fa hadha alhadith kun ga wannan hadisin da muka karanta ya ala an anna shahra ramadana huwa ash-shahr alladhi kanat tunazzilu fihi al-kutub ala ar-rusuli alayhimus salam wannan ya nuna cewa ashe kenan a cikin watan ramadan Allah yake saukar da littattafai da ya aiko manzannin shi da su illa annaha kanat تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم unzilat alaihi jumlatan wahida sai dai kuma tsarin da aka bi manzon Allah sallallahu an fara saukar da alkur'anin jumlatan wahida amma kuma da aka rinka dauko mishi sai aka rinka yayyanka mishi ana kawo mishi gurgurun bukata wato sauka nau'i biyu ne kenan akwai saukan farko wanda aka dauko alqur'ani kacokam daga Lawul mahfuz kusan nan ne Allah ya rubuta kaddaran komai ko to sai aka ɗauko alkur'ani daga nan sai aka kawo wani gida da ake kira baitul izza za ka zo aka ajiye qur'ani a wajen to wannan shine ya dace da daren da muka ji ko kwanakin da muka ji a cikin watan ramadan dan ka ganin qur'ani aka ɗauko complete din shi an fahimta ko da aka ajiye shi a nan to ya dace da kwanaki ashirin da uku ko da hudu sun wuce a cikin watan ramadan to daga wannan baitul izza to shine sai Allah ya rinka turo mala'ika gwargwadon bukata sai a ce ɗauko aya kaza je ka kai wa manzon Allah wahayinka ga wani abu ya faru ga maganin wannan abin a cikin sura kaza aya ta kaza ga wani matsala ana bukatan wasu addu'o'i daukan mushi waɗannan surori ka ce ta karanta su a matsayin maganin wannan matsala haka aka rinka yanko wa manzon Allah alkur'ani gaba gaba cikin tsawon shekaru ashirin da uku da yi na annabta jama'a mun fahimci da al'amarin yake ko da aka kaga alkur'ani yana da sauka nau'i biyu kenan akwai saukan da aka ɗauko shi aka ajiye shi daga nan kuma aka rika kawo mishi shi gaba gaba irin wannan da aka yi wa manzon Allah na jinna shine har ma suke yi wato a قال ladina kafaru laula unzila عليه alqur'anu jumlatan wahida wai me yasa ba a ɗauko Qur'ani gaba ɗaya kawo mai lokaci ɗaya ba Allah ce ka zalika da nufin bi ma'ada ai mun yi haka ne domin in ana yi wa mutum abu gaba gaba ya fice shi ba ka ganin yaran islamiyya ma ana koya musu qur'ani sai a koya musu aya ɗaya biyu kafin wani lokaci sai ka ga san haɗe qur'ani gaba ɗaya to mun fahimta jama'a warattalnahu tartila haka Allah ya ce. da haka jama'a kun ji wannan kenan sai malam yake cewa ah, illa annaha kanat تنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أنزلت عليه جملة واحدة وأما القرآن annabawan da suka gabata su ana saukan musu ne gaba ɗaya su sunfi ibrahim da muka ji ba a yanyan komai ba lokaci ɗaya aka ba shi sunfi ibrahim ne annabi musa shi ma kuntuna. a wannan yakin nan da ya mu na munajati da allah allah ya ɗauko a taura ya bashi shine har da ya dawo ya ga mutanen shi suna bauta ɗan mariki ya jefar da tauran ya kasance an fahimta ko to su waɗannan annabawa ce ɗaya ake ba su amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa amma alqur'anu alkarimu falimazidi sharafihi wa azimi fadlihi fa inna ma nuzila jumlatan wahida ila ila baitil izza saboda girman darajar alqur'ani da falalan alqur'ani sai aka yi wa alqur'ani sauka kala biyu saukan farko zuwa baitul izza min as-sama'i dunya wanda yake a wannan sama mafi kusa da mu shine ma'ana a duniya aka zo aka ajiye Alkur'ani? wannan an yi shi lokaci ɗaya a watan ramadan wa kana zalika fi lailatul qadr kun gani ko wannan lissafin ya dace da daren alqadr to idan ka fahimci wannan wannan daren alqadr a lokacin da aka sauka kamar yadda muka ji hadisin can ya dace da daren yaushe kenan daren ashirin da biyar tunda an yi ashirin da hudu cikin watan to a daren ashirin da biyar aka saukar wa manzo Allah Qur'ani ta ji shi sama za Allah yake cewa mu nemi daren a cikin darerakin mara da haka masu cewa ai lalle lalle sai dai daren ashirin da bakwai to wata rana za ka iya kantaki shi yasa ba a son mutum ya wasa da darerakin azumin gaba ɗaya in ka raya su duka to tabbas zai akwai lallatar kabila a ciki in kuma ka ce kai bai so to ka iya yin ah, kamun gafiyan bai ko yawwa ya fi mai guduwa da na hannun shi da aka ke asarar duka Allah ya kyauta Don haka malam yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi sai aka sauka mishi da wannan alqur'ani a daren lailatul kabin min shahar ramadan mubarak a watan ramadan mai albarka kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya bada labari a turare da dama a cikin alqur'ani yake in anzalnahu fi lailatul kabin mu su Allah maɗaukakin sarki muka saukar da shi a daren alƙadir me muka saukar alƙur'ani ina fata an gane to wannan wani sauka kenan kamar yadda muka bayani saukan farkon ko na biyu na farko wanda aka kawo shi bai izza wa qala subhanahu sana Allah ya kuma cewa inna anzalnahu fi lailatin mubaraka mu muka saukar maka da alƙur'anin nan a wata dare mai albarka wata dare kenan shine lailatul qadr da muka ji a wancan sura Allah ya ce inna kunna mundiri musu Allah madaukakin sarki mu ne masu gargadin bayi daga wato gudun abin da bai dace su aikata ba sun ma da zalika to bayan wannan saukan nazala mufarriqan ya aka rinka yayyanko alqur'ani ana kawo ma manzon Allah gurgurdan bukata ala mawaqi'un nujum yatlu ba'dahu bi ba'd aw ba'd aka rinka saukarwa gwargwadon yadda watanni ke jujjuyawa kwanaki ke juyawa shekara ke zagayowa aka sauka mushi da shi wani na bin wani wafi hada mana yake to da a ƙarƙashin wannan Dilalatu ala izon sha'ani shahri saum wannan dalili ne da yake nuna girman al'amarin wannan wata da muke yin azumi wani wata kenan shahar ramadan al-mubarak watan ramadan ne albarka wa anna lahu khususiyya bil qur'ani karim kaga wannan ya nuna cewa wannan wata wata ce ta wata ne na alkur'ani iz fihi hafala li um umma min Allah hadha al-fadl domin a wannan watan ne wannan al'umma suka samu wannan falala mai girma falalan mai kenan nuzulu wahyihi Hil, azim Allah ya saukar da wahayinsa mai girma wa kalamuhu al-karim kuma zancensa mai karamci al-mushtamilu ala al wanda gabaki ɗaya zancen shirya ne komai a cikin alkur'ani shirya ne haka ne ko haka Allah ya faɗi alif lamin zalikal Kitabu, la raiba fihi sai ce ne hujjal lil muttaqin wannan littafi ne da yake shirya ga mutane shi yasa wallahi alazim duk wanda ya riko da qur'ani to zai zama shiryayye ya shiri ba zai taba bata ba amma duk wanda yawa alkur'ani sa kai nan kashi to zai saka kanshi ko a cikin najasar da ba zai fita a ciki ba har abada Allah ya kyauta gashi shi ma sai iktibasi da faɗin Allah madaukakin sarki da Allah yake cewa hudan linnasi alqur'anin nan shiriya ne ga mutane wa bayyinatin min alhuda wal furqan kuma yana bayanin wannan shiriya yana rarrabe musu tsakanin abu mai kyau da mara kyau alhidaya li masalihid din wa dunya shiriyan nan fa a komai jama'a alƙur'ani zai saita maka rayuwar duniyanka to ina kuma ga batun rayuwar lahira da in kai riko da alƙur'ani duniyanka za ta yi kyau sannan mafi girma ka zai kyau kuma an gane wannan da kyau ko wa fihi tibyanil haqq dan haka a cikin alƙur'ani akwai bayanin kowane irin nau'in gaskiya da ake nema bi awdahi bayani kuma bayani mafi dalla dalla da ake fahimta akwai kawai zaka ji ana maka bayanin da zaka ji kana fahimtar shi filla filla dalla dalla Allah ce wala qad yassarna alqur'ana lizikri fa hal min mudakkir mun sauƙaƙa alqur'ani jama'a akwai wanda zai tintin kun ji wannan shi yasa dalilin da ake karanta alqur'ani a watan ramadan mutane bayani idan kana sauraron tafsiri sai ka rinka jin kana gamsuwa kana fahimtar me ake cewa sakon na isa jama'a mun fahimta ko da fihil huda wa dalal kun gani ko a cikin alqur'anin har ila yau akwai mai rabewa kanin shari'a da bata wal haqqi wal batil tsakanin gaskiya da bata da ko kuma ƙarya wa zulumati wan nur tsakanin dukai da kuma an yi wato haske shahar ramadana fi lailatul sai kuma falala biyu jama'a falalan farko ko an keɓanta watan wajen na biyu fa sai malam yake har ila yau wannan watan ne ke da wata dare wanda ake kira lailatul qadr allati qala anha ku je abinda Allah ya faɗi game da wannan Allah ya ce wa ma adraka ma lailatul qadr shin ka san me lailatul qadr kuwa lailatul qadri khairun min alf shahr daren wannan watan kwaya daya da ake kira lailatul qadri ta fi alkhairi fiye da wata dubu ba fa fiye da dare biyu a'a wata dubu shine muka ji tun a baya cewa lissafin wata dubu nan shekara 80 ne kusan da wuri ako ga shekara tamanin da to ga dare ɗaya yana cikin wannan watan da muke ciki wannan daren ta fi alkhairi fiye da watannin nan biyu ta ga gwa masu albarka malam ya ce ai al'amalu fi to me ake nufi da fifikon wannan daren domin jiya da daren ke da alkhairin nan idan fa mutum ya shanta ke bai aikata aikin komai ba to shi fa ba zai samu alkhairin nan ba ko daya ko kun gane an ce daren na da alkhairi Ya kai zamanka ko kai ta shirmanka har daren ya ƙare, to kai fa baka ci moriyan wannan daren ba waɗanda kaɗai suka ci moriyan su ne waɗanda suka raya daren suna ta ibada suna ta sujjada suna yawaita karatu suna kuka wa Allah suna addu'a suna ambatan Allah to su suka ci moriyan daren kamar mutum ne a ce mashi ga irin warehouse ɗin nan da aka taskace kayan abinci da waye da waye shi kuma yana jin tambazan yunwa sai aka ce je ya buɗe wannan warehouse ɗin ya an yi to ɗibi duk abin da zai ɗiba na awa ɗaya bayan awa ɗaya za a fito da shi shi kenan sai ya je shiga da ya fara ganin kayan abincin da ke ciki sai abin ya rinka ba shi mamaki cewa o oh, yanzu jama'a kayan abinci ne nan ya kalli nan nau'in abinci za ya kalli can sai ya ce yawo yana kallon nau'in abincin har awa ɗaya cika awa ɗaya na cika sai aka ce fito da Allah me amfanin kayan abincin da ke waya a wajen shi ba amfani amma kuma ya nuna ƙarya ne ba kayan abincin akwai shi da bai ci moriya ba amma wanda ya shiga ana ce mishi awa ɗaya daga lekawa abu na farko da ya haɗu da shi ya zaro ya ajiye ya ci gaba da ɗaukowa har awa ɗaya shi ya ci moriya ko bai ci moriya ba to haka wannan abin yake da ka dare ce ne dare ce ne albarka idan ka yi aiki a ciki ka rabauta shi yasa maza Allah ya ce man urima khairaha urima duk wanda ya asara wannan daren ko ya asara ba shi daya Allah ya sauwaka da haka malam yake ayyul amalu fiha khairun min al amali fi alf sharin siwaha aiki daya a cikin wannan daren ya fi alkhairi fiye da aiki a cikin watanni dubu wanda ba ta da lailatul qadri a ciki wa kazal ajr haka lada da ake ba mutum sai ka samu ladan watanni dubu wanda za ka yi wata dubu baka samu wannan ladan ba a dare daya na uku jama'a wa siyamu hadha shahri sababun limaghfirati dhunub daga cikin falalan wannan watan shine duk wanda ya azumci wannan wata to duk laifin da yayi a baya Allah zai gafarta mishi Allahu akbar ka Allah mun gode da kai da ka sa muka dace da na wannan shekara ya Allah ka ƙara tsawaita rayuwar mu domin mu ƙara shaida wani watan Ramadan saboda wannan jama'a kamar yadda muka ji wallahi Allah ya mu ka ka ƙara shaida Ramadan ɗaya a rayuwanka to ka samu wani irin ɗaukaka wanda wanda aka kashe a filin jihadi ma ba zai iya samun wannan ba to aka ga ashe kaga wannan abu ne ya kamata mutum ya rinka addu'a yana fata ko da yaushe ka ji abin da malam yake cewa a nan in ka riski wannan watan ka azumci watan to gaba ɗaya laifukan ka sai a yafe maka shi to dama duk me yasa muke ta zuzzullewa wa Allah ne ba mu san haduwa shi ne zunubai ne don an yafe maka ba shi kenan ba amnesty kenan ko watan amnesty ne wannan ba sababin limafirar dalili ne na gafarar zunubai ne dalilin wannan kuma sai ta an abi hurairah radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi ya zo daga sahabi abu hurairah Allah ya kara mashi yadda yace lallai manzon Allah annabi jira da amincin Allah tabbata a gare shi da mutanen gidan shi ce. man sama ramadana imanan wa ihtisaba duk wanda ya azumci wannan wata na ramadan yayi azumin yana mai imani da Allah ya yadda cewa Allah ne ya dora mishi wajabcin yin azumin sannan ya azumin tsakanin shi da Allah ba tare da ya yi wato yi wani abu da zai samun ma azumin matsala ba kuma wahti saban kuma yana yin azumin yana ƙara fatan Allah ya ba shi ladan wannan ibada yana yi yana tambayar hukunce hukunce saboda azumin shi kai ya samu matsala yana yin azumin yana sauraron karatu a bakun malumma wanda za su gyara mai azumin shi wanda za su sa ba zai bata azumin shi ba ba haka muke yi ba duka to duk wanda ya azumi a bisa wannan wajihin manzo Allah yake gufira lahu ma taqaddama min dambihi duk abin da ka gabatar na zunubanka duka ai Allah mai kaunan mu ne wallahi Allah yake zai yafe mishi kai amma ya yafe mishi shine ma sai ilu ma zai gufira an yafe mishi Allah ka gafarta mana wannan hadisi ne tabbatacce al-Imam Bukhari da Muslim suka da shi ai malam yace abin da ake nufi da wannan hadisi shine imanan billah kana yin azumin kana mai imani da Allah baka shirka haji hadarin kenan daga duk wani wanda yake da dan kanana kananan shirka da yake yi watsar da su jama'a ba guru ba laya ba bin bokaye ba bin ɗan tsubu boka ɗan secret society ɗan wane ne duk ba wannan masu shan jini ma duk ba ka ba su imanin ka kara ka ya shi ne ga Allah an fahimta ko waridan bi fardiyyati sawmi alayhi sannan kuma da Allah ya farlanta maka azumin baka jin cewa Allah ya cuce ka an san wani yana ganin haba haka kawai a ce mutum ya cin komai a wannan wahala ne yayi a a ka rinka jin daɗi to alhamdulillah da Allah ya kaddare mu da wannan falala an fahimta ko wahtisaban li thawabihi kuma yana fatan Allah ya bashi lada wa ajrihi da sakamakon da yake ba masu azumi walan yakun karihan li fardihi bai taba jayayya akan cewa azumi ba dole bane akan shi wala shakkan fi sawabihi wa ajrihi kuma bai taba yin kokonto cewa in yi azumin kamar yadda muka ji manzo Allah ya ce yana da lada iri kaza ba bai taba yin kokonto cewa ba zai samu wannan ladan ba to fa inna Allah yaghfir lahu ma taqaddama min dhanbi in ka cika waɗannan sharuɗan duk laifin da kai kafin yanzu Allah zai yafe maka shi akwai wanda yake Allah cika falalan shi zalika fadlullahi yutihi man yasha zaka mu inganta niyyar mu jama'a akan wannan ibada wa fi sahih muslim hadisi ya zo a cikin sahih muslim har ila yau an abi hurairah radiyallahu anhu aiza daga abu hurairah da Allah ya kara mushi yadda yace annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala Manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace as-salawatul khams kun ga waɗannan salloli biyar ɗin da muke yi a kira sallo mu yi a sallame kowa ya tasbihi a koma a sake kira can an jima ka sake dawowa wannan kai komo da muke yi jama'a maza Allah yake wa juma'atu ila juma'a da sallolin juma'a da muke yi mako mako mu yi wannan mako mu ban kwana mu ce Allah kai mu mako na zuwa mu sake dawowa duk ba ma gajiya ko wa ramadan ila ramadan da azumi na watan ramadan da muke yi Allah ya ƙara raya mu mu ƙara shaida na wani watan sai mana yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace mukatta ma bainahunna duk in Allah ya sa kare shi guda biyun nan yanzu ba mun yi sallah asuba ba a janji alhamdulillah ba mu rasa raka ko ɗaya ba tare da mu aka ka harama an jima a ana kira ka sake zuwa to laifin da kai tsakanin asuban nan da azahar din nan su sallolin sai su sarajin Allah ya ce maka ha wato Allah na son mu wallahi jama'a duk wani hanyar samun gata bi yayi mana idan kai azahar kuma ka sake fita ka je ka ci gaba da sabgoginka ai ba za ka rasa ɗan matsala-matsaloli haka ba a ko hmm. sai aka sake kiran la'asar ka ƙara dawowa ba ka bari an wuce ka da kabbaran harama ba bare raka bare rasa sallan a lokaci ka kuma yi to laifukan da suka ɗan faru din nan tsakanin azahar da la'asar su ma sallolin sai shi sanadin a yafe maka to duk sai a wuce wannan na salloli juma'a zuwa juma'a a mako kenan ko laifin da ka tattara ka haɗa su a mako guda wancan juma'an da wannan juma'an kana sake riskansu su ma sai su sanadin a yi maka kaga akwai daily dalilai na dafaran zunubi akwai kuma wikin, to bai kare a nan ba daga wancan shekarar bara da muka kare azumin watan ramadan gashi Allah ya sake kawo mu na watan ramadan su watannin wato watannin ramadan ɗin shekarun guda biyu tsakaninsu da juna duk laifin da yi, sai su tun kuɗan maka da shi Allah ya maka wani gata kuma ya wuce wani yawa masu albarka ku ji abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mukassiratun ma bainahunna suna kankare duk laifin da aka yi a tsakankanin su amma da sharadi idza bal kaba'ira idan mutum baya zakkewa manyan zunubai da ganganci sai ka duba tsakanin waɗannan lokutan ba kai wani babban zunubi da gangan ba to menene babban zunubi shine laifuka da Allah da manzansa suka bayyana cewa su ne kaba irin duru daga ciki akwai shirka ta ji hadarin shirka wannan mugun laifin da za yi magana wani babba abu shi fara ambata to Allah bai san shirka in Allah ya taimake ka baka shirka ba wajen shekarar nan ba ana fatan tsakanin wancan azumin da wannan an gafarta maka amma in ka yi shirka to wannan ka je ka san yadda zaka nemi gafara haka daga cikin manyan zunubai hukukul walidai saba wa iyaye iyayenka su sa ka kaƙi su hana ka yi, ka ɓata musu rai har su buɗi baki su tsine maka albarka su kwashe maka albarkar rayuwa kai wannan kam ya taɓe saboda sirrin iyaye jama'a shine su ne masu halitta na biyu irin yadda Allah yake mahalicci gaba ɗaya Allah sa kun fahimci magana ma'ana kai ɗin nan ka zo duniyan nan ne sanadin waɗannan iyayen nan naka shi kuma Allah shi ya halice mu gaba ɗaya to wannan ɗan kamanceceniya da suka samu na halittanka da shi yasa Allah ya ba su wannan matsayin yake kuma a girmama matsayin da haka in ka kuskura suka yi fushi da kai to Allah ma na fushi da kai Allah ba zai yadda da kai ba sai iyayenka sun yadda da kai ridallahi sai ridal walidai wa sukhtullahi fi sukhil walidai to shi ma yana daga cikin manyan zunubai ba ka in ka san akwai matsala tsakaninka da iyayenka ba da kai ake yi ba nan wannan gafaran da aka ce akwai a tsakankani ko ba ka inda kai baka nisanci manyan zunubi ba daga cikin irin gulo akwai kisan rai ka kashe mutum haka siddar bai ci maka ba bai sha maka ba don ma ya ma ci maka ya sha maka waye ce ka kashe shi ai cewa aka yi ka je ka nemi haƙƙinka sai a kwaso maka haƙƙinka akwai gwamnati akwai alƙali, akwai hukuma da haka ba a ba ka daman ka sarayar da rayuwar wani ba don ba kai ka halicci wannan rayuwar ba Allah da ya kaddari zai zo ya rayuwa a duniyar nan ka bari ya sarrafa rayuwar shi yadda yake so Ba Allah kuma ya ce a bar rayuwar kowa ai ko boko da suka zo da ka'idoji na haƙoƙin ɗan adam suka ce yana da right to life yana da haƙƙin ya rayu to kai sai ka ce a ka kashe shi wannan ma babban zunubi ne Allah baya ainihi wato gafara kuma mun gane wannan da ke ko Allah dan Abbas wata rana ku karanta al-adabul mufrad wani yazo ya same shi yayi kisan kai ne ko kuma abin ya dame shi yana neman hanyar da zai bi tuba Allah da Abbas yace mahaifiyarka na da rai Yake ta rasu yake kai co kawai sai mai shuru yake tafi ka bani wani ban san yadda za ka yi ba kuwa sai da wannan mutumin ya tafi aka tambaye shi me yasa aka tambaye shi rayuwar mahaifiyar shi Yake ai ban san wanda zai iya zuwa ya kamun kafa da shi ba a duniyar nan wataƙila Allah ya dube shi ya kai mishi in ba mahaifiya ba to ya riga ya rasa mahaifiyar ma saboda girman laifin nan to sai an yi kamun kafa da uwa shi yasa Allah madaukakin sarki yakan tausaya wa ɗa sakamakon iyayen shi Allah na yi wa ɗan adam rangwani idan ya dubi iyayen shi wato za a so a kama ka sai a dubi kaunan iyayenka a kanka musamman uwa Allah ya ce bai kama komai saboda ita da ku ji bahaushe ma yana cewa ko mutuwa yana jin kunyan uwa ba da gaske ne wannan abu dan ba yadda ya iya ne kawai in dai an sa shi to dole ne sai ya hakura amma lallai akwai kunya tsakanin ƴaƴa saboda ainihin wasu iyayensu tsakanin su da mahalicin su saba wa iyaye ba wasa bane kisan rai ba wasa kuna jin bayar da ko sannan zina shi ma kabira ce cikin bayar dunun kana nisantar su hadisi kuma ya tabbata manzo Allah ya ce gaɓoɓinka duka kowanne yana da nau'in zinan da yake yi ido na yin zina na kallo baki na yin zina na faɗin kalmomin fasikanci kunni na yin zina na sauraron kalaman da bai dace ba hannu na yi na taɓa abin da bai halatta ba kafa na yi na zuwa inda aka hana shi duk wannan ka tsare su sannan shan giya sannan gulma ga su nan Allah ya ce kul ta'alu aslu ma harrama rabbukum alaykum Allah tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bil qurba wal yatama wa duka waɗannan su ne kaba'irud dhunub za ka ga shi da kwanan yunwa ka ji za a yi maka gafara amma an ka ne tsanci waɗannan to wani zai ce to ni yanzu ya zan yi kenan wataƙila an buga misali irin wani laifi da ni ina yi kuma ni ma ina son samu wannan falalar shine abin da ake cewa sai ka ƙara dagewa wajen neman gafaran wancan laifin da ka yi ka cika sharuɗin tuba me ya tuba a yanzu ɗin na ka rinka jin takaici da nadaman me yasa yi wancan laifin ne in akwai wanda zaka iya komawa ka gyara ka koma kamar biyayya iyaye in suna da rai in kai ma baka yi irin wancan na wanda ya zo da Abdullahi dan Abbas ba in baka kai asarar su ba da ka sai ka koma ka gyara an fahimta idan ka gyara sai ka dawo ka ce ya Allah na yi nadaman wancan babban laifin Allah kuma na tuba kuma har in koma gare ka ba zan ƙara koma zuwa ga wannan laifin ba ka Allah ina neman ka ya mu kai ta tuba kai ta sadaka ka rinka tashi cikin dare kullum har watan nan ya fita to in kai haka ana sa ran Allah zai yafe maka to da zarar Allah ya yafe maka wancan ko to shikenan sauran su ma sai Allah ya yafe maka to kaga abin da ake son ka ci na wannan watan ke Allah ka sa mu dace wannan hadisi al-Imam Muslim ya fitar kamar yadda muka ji idafa ila ma taqaddama dhikruhu malam yace kari akan abubuwan nan da muka ambata na yi wato falalan watan Ramadan fa inna man qama Ramadan imanan wa ihtisaba husara lahu ma taqaddama min dhanbi to ba azumin ba kawai sallolin nafil fili musamman sallar dare da ake yi na tarawih nan ko da hasham din nan ko da tahajjudi din ko qiyamul layli jumla duk wanda yayi su a wannan watan bai fashin ko ɗaya ba kuma shi ma yayi dan Allah shi ma akwai imani akwai son sabon lada kamar yadda muka ji a can to shi ma za yafe mai sanadin sallan da ya yi to wataƙila ka yi nisan wancan ka samu na wajen sallah da aka kakkai wasa da sallar tarawih tun daren farko kayi a daren jiya kayi a daren yau da muka wayi gari to daren gobe ma zai zo ya zama duk dare rakin nan ka to in kai wannan sallar a wannan wata imanin wa gufira lahu qaddana min dhanbi wa annahu tusaffada fi fi daga cikin falalan wannan watan a wannan watan ne kawai ake kama shedanin aljani a sarkake su a daure su wa tuftahu abwabul janna a buɗe ƙofofin aljanna kaf mai san aljanna kawai free of charge wato ghallaku abwabun nar kuma a ainihin wato kulle ƙofofin wuta walillahi fi shari ya hada shari da minan nar a wannan watan ne Allah yake bonanza na yanta wasu bayi daga shiga wuta ka ji sirrin da ya yanta su dan laifukan su duk Allah zai yafe, musamman in sun nemi yafiya wa zalika kullu layla wannan kuma a kowace dare fa Allah ke yin wannan da haka har an fara har an yi har ana ci gaba da yi to har za a ci gaba kuma har watan ya fita to ko kana ganin kana daga cikin su aikin da kake yi shi zai amsa wannan wa hadha shahr wa fi hadha shahr a wannan wata yan uwa masu albarka nasara Allahu almuslimina ala a'da'ihim Allahu akbar wannan jama'a akwai tattaunawa da ya kamata ne da mun so mu kokari mu kammala wannan shafin ne mu karasa wannan babu amma ina da akwai wani ta'aliki mai matuƙar muhimmanci a nan da haka za mu saurara a nan insha Allah sai Allah ya kai mu darasin gobe za mu zo mu ji a wannan watan saboda girman wannan watan Allah ya taimaki musulmai a zamani mabambanta suka ci nasara akan maƙiyansu da haka wannan watan cin nasara ne jama'a wallahi kake kuskura a ce baka ci nasara ba a wannan wata kuma ka duba nasarar nan fa nan makiyan zahiri za mu zo mu ji misalin su. ballata na kai makiyan kamata suke koyewa kuma ka kasa cin nasara a kansu yau za ka ji ya ake cin nasara a wannan wata insha Allah Allah madaukakin sarki ya sanya mana albarka dan uwa masu albarka a nan za mu saurara insha Allah ya Allah ya mu darasi na gaba wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan ne rajin shi